wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya who na cewa yanzu haka kimanin mutane miliyan 1.28 ne ke mutuwa kasashen duniya daban-daban a duk shekara a sakamakon hatsarin ababen hawa kuma su na mutuwa ne a kasashe masu tasowa irin su najeriya a nan najeriya ma dai wannan matsala na hatsarin motoci ko baburan hawa abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya inda jihohi ke ci gaba da kafa dokokin tuki da nufin kare al'ummominsu daga hatsarin ababen hawa wannan ne ma sa gwamnatin jihar lagos sake bullowa da wasu dokoki na hana zirga-zirgar manyan motocin hawa musamman na tankuna da kuma masu daukan kaya kama da karfe 6 na safiya zuwa karfe 9 na dare wata sanarwa da babban sakatare a makatar sufuri a jihar lagos binta olise yi wenu ya raba wa manema labarai ya ce ko da yake dokar ba sabuwa ba ce amma kuma sake bullo da dokar ya zama wajibi ganin yadda ake ci gaba da fuskantar matsaloli na hasarar rayuka don haka dokar ta umarci 'yan sanda da sauran malaman hanya da su tabbatar masu manyan motoci sun bi umarnin sau da kafa to koya direbobin manyan motocin suka ji da wannan dokar tambayar kenan da na yi wa wani mr ojo It's good, but at the same time, uh, it's going to affect some uh, majority of the business uh, men and women. If they can just, the government can just do it from uh, 10 o'clock ya ce wannan mataki ya yi daidai amma dai ina gani ya kamata a ce dokar ta fara aiki ne daga karfe goma na safiya zuwa karfe tara na dare domin idan ka duba su kansu manyan motocin suna da amfani ni a gani na ba wai kawai manyan motoci ne ke haddasa hatsura ba a wannan birni a'a kamata ya duba matsalar ƙananan hanyoyi da kuma cunkoso. The were too many Uh, too many too many a ƙarshen makon jiya ne dai aka yi hasarar rayuka akalla goma sha biyar a wasu hatsura da ya auku a birnin lagos da kuma hanyar ibadan zuwa lagos inda wata mota dauke da kwantenan siminti ta faɗo akan wata mota tare kuma da kashe fasinjojin da ke cikinta guda hudu batun biyan diya ko inshora dai ya kasance daya daga cikin manyan matsalolin hatsara da ake fuskanta walau ta bangaren direbobi ko fasinjoji a duk lokacin da hatsari ya rutsa da su wannan ne ma sa na tambayi aminan ɗaya daga cikin waɗanda suka rasu a wannan hatsari na birnin legas ko gwamnati ta tuntuɓe su dangane da batun inshora sai ya ce eh sun alƙawarin za su ba mu inshora amma sun ce ko sai nan gaba kaɗan da diya haka sun ce za su ba mu amma sai nan gaba kaɗan. su ma dai direbobi a lokacin da na hira da su sun bayyana rashin jin daɗin su inda suka kai alamun cewa an tsane su su ba ga albashi ba mai tsoka kana kuma ba inshora ba kamar da wayannan direbobi ke shaida mani mu ba cikin kome muke ba kowa zagimu mu suke direbobi ba mutane ba ne yan iska ne menene ba wanda baya zagi to mu muna roko don Allah a nima mana mafita a wurin gwamnati gwamnati a share mana hawaye suna karba akwai life insurance amma gwamnati in wani abu ya faru da ba za su biya fa ba ba za su biya ba kai su zo gidanka masu ba iyalanka naira dubu hamsin a matsayin wai an rasa wannan direba sakamakon hatsari babu shi ba labarinsa kowa ya sani a kasan nan direba da yana cikin wani yanayi wanda yana neman taimakon na gaggawa duk kokarin jin ta bakin jami'an ma'aikatan sufuri da kuma kwamandan hukumar kare hatsura ta ƙasa reshen jihar lagos mr hijinius omaji ya citira duk kuwa da aiki masa da sakon karta kwana da na yi kafin na hada wannan rahoto yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan doka yanzu zai aiki a lagos mai fama da cunkoson miliyon ababen hawa a ƙasar babin ya murai amurka daga lagos a nigeria